shaharar jarumin nan na bollywood shahrukh ya ginda sharuɗa ga duk wani saurayi da yake son yasa suhahan shahrukh da ya daɗe yana sa ido a kan samarin da ke zance da 'yar tasa jarumin ya ce tun tasowarsa kawo yanzu da kuma matan da ya yi harkar fina-finai da su ya koyi darussa da dama kuma haƙiƙanin gaskiya sharɗan da sharukan ya gindaya akan yassa na da tsauri waɗannan darussa da ya koya sun sa ya damu matuka akan yasa han mai shekaru goma sha shida yana mai cewa duk mai son samataka da han ya tabbata yana da aiki ya kuma sani cewa shi sharukan baya son sa ya kuma sani cewa yana ko'ina inda suke ya kuma samu lauya ya kuma sani cewa ita fa suwahan gimbiyar sharukan ce kuma ya sani cewa shi sharukan baya tsoron komawa gidan yari ya kara da cewa duk abin da aka yi mata to tabbaci hakika zai rama mata wannan sharuɗa dai na da wahala amma masu yiwuwa ne ko da yake wannan ba shine karon farko da sharukan ke razana samari akan 'yar tasa ba jarumin yana kafkaf da yarsa kuma baya son abin da zai taɓa ta ko da yake ba shi da matsala idan ta ce tana so ta kasance jaruma amma za su samu matsala da duk wanda ya nemi ya tayar mata da hankali